Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Litinin ɗaya ga watan Nuwambar na 2021. A cikin shirin za cewa ofishin 'yan sanda mai yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ya gabatar wa manema labarai wani gungun mutane uku masu fatocin miyagun ƙwayoyi da aka kama a Ginimuni a jihar Zandar. zirga-zirgar mayan motocin dakon kaya a yamai an tsara ta a cikin wani kuduri mai wato 27 ga watan juye na 2010 sai dai kuma direbobin motocin ba sa nuna biyayya ga wannan kuduri bisa dukkan alamu a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo muku bayani kan tabbatar da haki a game da mallakar hili tare da masanin labarin ƙasa suleiman jibo A safiyar yau ofishin 'yan sanda mai yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ya gabatar wa manema labarai a Yamai wata babbar ƙungiya ta masu fatocin miyagun ƙwayoyi da asirinta ya tono a Gidimoni a jihar Zandar a ran 27 ga watan Oktobar da ya gabata. Mutane uku dukansu 'yan asalin ƙasar niger an kama su da sama da kilogram 200 na cannabis da kudade naira miliyan 1.7 da kuma wasu kayayyaki Dr. Muntari Habu, kakakin hukumar 'yan sanda, ya yi wa Tarnan Fudai Ahmed da ƙarin haske. Biyo bayan labarun da hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta samu ta tura jami'anta a zandar haɗin gwiwa da jami'anta na jihar. Mun samu cafke wasu gaggayan 'yan ɓata gari a Gidimuni a cikin yankin zandar 27 ga watan Oktoba 2021. Mutane uku ne duka 'yan asalin Nijar aka kama da miyagun ƙwayoyi na tabar wiwi da ya kai gram 200 da 'yan kai da mota ɗaya da wayoyin kudin salula da kuma tsabar kudaden Najeriya miliyan ɗaya da ɗari bakwai da aka kama a yayin wannan samami wanda ke nuna cewa sana a hankali al'ummar Zandar suna cikin haɗari bisa safarar miyagun kwayoyi da saida ta da shanta da dai sauransu. Ƙungiyar farar hula mai suna a Jirpur Le Malade de Monto, Amam, wato mai kula da masu taɓin hankali, ta gudanar da wani shirin raba kayan abinci da sauran kayayyaki ga masu taɓin hankali na birnin Zandar. A bana shirin rabon kayayyakin ya shafi musamman masu taɓin hankali da ke yawo a cikin gari saboda rauninsu, in ji Mustapha Alhaji Adam, mamba na ƙungiyar a zantawar shi da Mustapha Mamman Sani. Muna tattarawa da rarrabawa a shekaru uku na baya-bayan nan ya kasance ne a sashen kula da masu taɓin hankali na asibitin zandar suna samun kulawa daga iyalinsu. Akwai waɗanda suke wajen babban tasha a zagayen kasuwar doli da kuma waɗanda suke cikin rariya suna yawo a cikin gari. Waɗanda suke yawo ba tare da ana kula da su ba. Wasu ba a ma inda iyalinsu suke ba. Ina ganin ko a cikin masu fama da taɓin hankali waɗanda waɗanda suka fi bukata su ne waɗanda aka ƙyale suna yawo suna cikin al'umma ya dace a taimaka musu idan suna buƙatar ruwa ko abinci ko tufafi a yi da kyakkyawan manufa tufafi masu kyau ruwa da abinci masu kyau da mu ma muna iya ci muke ba kuma mu waɗannan kaya ne kamata a baiwa masu taɓin hankali da wasu kayayyaki na sanyi da kuma eh, barguna eh, Na'urori hamsin na tattara iskar lumfashi su ne kayayyakin da ƙungiyar MedOr ta ƙasar Itali da leonardo company suka baiwa kasar niger in shi wata sanarwar kungiyar mai zaman kanta bikin bada wannan kyauta ya gudana ne a ran juma'a 29 ga watan oktobar a cibiyar kungiyar a birnin roma na kasar italy tare da halartar wasu mayan jami'ai na kasar niger waɗannan na'urorin guda hamsin za a bada su ga ma'aikatun kiwon lafiya masu kula da marasa lafiya da ke fama da cutar covid-19 in ji sanarwar. A cikin zirga-zirga a Yamai ana yawan ganin mayan motoci a lokuta masu muhimmancin gaske, sai dai wata sanarwa daga mai kula da zirga-zirgar motoci a hukumar 'yan sanda, wato ta ƙananan hukumomi na Yamai, an baiwa waɗannan mayan motoci izinin yin zirga-zirga ne a waɗansu lokutan da aka kayyade Sumana Idrisa ya yi wa Rukayya abdulrahman ƙarin bayani. Akwai ƙudiri mai namba 48 na ranar 27 ga watan jiya 2010 shine ya shata zirga-zirgar manyan motoci a cikin birnin Yamai daga Litinin zuwa Juma'a da safe tun daga karfe 9 har zuwa karfe 4 na yamma. Manyan motoci suna iya yawo da maraice kuma daga karfe 7 har zuwa karfe 6 na safe. Asabar da ranar da ba aiki nan kuma ba a shata wani wani ka'ida ba amma akwai wasu motoci suna iya shigowa kowane lokaci musamman motocin dakon man fetur da motocin da ke dakon ɗanyun kaya da ke iya lalacewa kamar irin su albasa da ayaba da mangoro da dai sauransu bayan waɗannan motoci duka motocin da suka shigo ba lokacin da aka zayyana ba taɓa rauniyar hanya ce da polisi ya gansu yana iya hukunta su yanzu haka hanya ta tsakanin difa da gingimi ta yanke a daidai garin wanzam horar ruwan sama na musamman kuma na wuri da gulbin kumadugu yobe ya fuskanta a bana shine sanadiyar faruwar wannan lamari wani hahawar ruwa a daidai inda ta faru a bara ta tilasta masu sufuri yin ratse na kilomitoci biyar domin kaucewa ruwan Mamman Abdullahi, sakataren janar na kungiyar direbobin motocin sufuri na Nijar, reshen Difa, ya yi wa Mani Musa ƙarin bayani. kai da kawo ya dauki wani sabon yanayi saboda yanzu zage ke daga mota ya tashi daga nan zai tafi gime ko zai tafi boso ko kablewa tun daga gari wanzan an kasa kincin shiga yanzu ka kewaye kilo guda to in ka dawo kilo daya daga biyu zaka kewaya gobe in ka dawo biyu ne yanzu kullum yana kara nisa tun ana kewaya a dawo ka kwalta yanzu sai an te gari wanzan na babban hanyar na wanda ya fasa bara to nan ne ruwan ya zo ya shiga ya wuce motocin duk masu tashin yanayin irin na da ne tun da da motoci masu iya shiga kasa ne saura wanda ƙarfin su bai kai ba suna tsaya bakin ruwa inda kwalta motan ta kwashe su ɗauko su dawo masu kokari suna nan suna kewaya amma su ma nan da lokaci kewayan dole ya gagare su an fara kawo koke-koken haka nan muna nan muna duba mu gani dole sai kuɗi ya hau tunda nisan ƙaruwa yake ruwan kullum yana ƙara tafiya yana ƙaruwa shi yasa dole kuɗi sai ya hau tun wasu 'yan kwanaki jama'a makusantan kogin isa suka yi la'akari da cewa ruwan kogin na ta hawa kaɗan-kaɗan ƙwararru a wannan fanni sun bayyana cewa hawan ruwa ce da ake kira kirginayen sanadiyar ruwa masu zuwa su biyo ta gine da kuma mali akasari wannan lamari yana faruwa ne a daidai wannan lokaci tsakanin watan oktobar da watan fabriye in shi daraktan ilimin ruwa muhammad da ibrahim a yi rashi ta wayar tarho da muktar hamadu Safiya 29 watan Oktoba shekara 2021 karfe 7 lokacin da aka auna hawa-hawan ruwa an samu santimita 503 kenan in an diba karfin hawa-hawan ruwa duk segon guda yana yin millimeter cube 282 shekara 2020 in mun diba a wanga lokacin hawa-hawan ruwan da aka auna su sun yi santimita 513 haka kuma a shekara 2019 hawa-hawan ruwan da aka auna su sun yi santimita santimeta biyar bara hawa-hawa ruwan an samu santimeta da ɗaya watan farko hawa-hawan ruwan an samu santimeta biyu. shi yasa ruwan sun kai ɓanna. bana ruwan saman da aka samu garin yamai shi ya kawo ɓannan ruwan isa ko an su amma abin da ya kamata mutane su lura da shi hawa-hawan ruwa a wanga lokacin yana iya kawo ɓanna. sai dai ba zai kai na damuna A Yamai an kawo ƙarshen babbar haɗuwa ta al'adu daban-daban karo na biyu da ake kira Rayon Dafrik a ranar Lahadi 31 ga watan oktobar a cibiyar Mahatma Gandhi. Mudi'in wannan haɗuwar shine Construire le narrative Africain wato kirkira tsarin bayar da bayani na Afirka. Alan Foka mai tafiyar da shirin Archive d'Afrique a gidan rediyon Faransa RFI ya yi karin bayani akan muhimmancin wannan maudu'i a hirar ta haɗa shi da Michel Deji. Mu mun san kanmu ta hanyar wasu da suka rubuta kanmu ya dawo gare mu gaggauta rubuta da kanmu wato ya dawo labarin farauta ya kasance ba ra'ayin mafaraucin ba ne kaɗai. Mu samu sigar labarin mu wannan siga ta kamace mu ta zama babu yawan murɗiya ko ba haguwar fassara ko cike da girman kai. Mu faɗa ma waɗannan matasa su ne manyan gobe masu wakiltar babbarin rinjaye na wannan ƙasa kashi saba'in cikin ɗari su sa hannu bisa su ba wani ba zai zo ya rubuta su ne za su ba da labarin kansu a yau. kyau kuma gaskiya hanya ce ta a saurari matasa ana magana kan matasa a sa kunne a saurare su domin su ne mafita ba su ne matsala ba ina ganin matasa sun sa abin da suke dole su san su ne makoma sai sun yi kokowa kuma su san cewa babu aboki sai moriya su sanya ido kan moriyarsu su ne ke wakiltar makomar Nijar har ma da Afirka domin a shekara ta 2050 matashi ɗaya cikin biyu zai kasance ɗan Afirka a duniya kenan kuma su ne makomar duniya. a fagen motsa jiki an kawo ƙarshen wasannin rana ta uku na kwambarar liga na ƙwallon kafa na ƙasar niger a ƙarshen mako tare da karawa da dama ƙungiyar eston dep ta durƙushe a gaban espoir ta zandar wadda ta yi mata ci uku da ɗaya is police ita kuma ta faɗo a gaban sahel sporting club wadda ta yi mata ci biyu da ɗaya daga nata bangare jeunesse sportive ta tawa ta durkusa a gaban as nijelek ta yamai wadda ta yi mata ci ɗai da nema a sakamakon waɗannan wasanni na rana ta uku ƙungiyar sahel sporting club ita ce ke kan gaba tare da maki bakwai yayin da as nijelek da as duwan ke bi mata yanzu kuma sai rahoton namu na musamman tabbatar da albarkatun mutum ɗaya muhimmin mutum ne da aka ambata a cikin dokar tsarin dokar wato tsarin karkarar Nijar. Ta hakan duk mutumin da ya mallaki gona, lambu ko kuma yake amfani da wani hili yana da haki akan ƙasa ko kuma hilin. Menene amfanin tabbatar da albarkatun mutum ɗaya a shari'ance? Suleiman Jibokin ba masanin labarin ƙasa kuma mai tsarawa a ma'aikatar kula da tsarin karkara ta Nijar ya yi Fadal Alu ƙarin haske. Idan kuna da hili wani lambu ko dai duk wani hilin da ke naku ne ku yi tunanin tsare wannan dukiyar saboda da farko tsare ta na kare ku zuwa ga duk wani kalubalen jayayya kuma yana kariyar magadanku ko da aro kuka ba wani ku na tsawon shekaru an kuka yi tunanin kare wannan yancin za ku samu kariyar tsawon shekarun da kuka bada wannan aron. Fuska ta uku kuma wanda ya amfani da aron haka zai ba shi damar shi ma cin moriyar hilin an dai akwai wannan shaida jaridar da ta gama ku da mutuna ba zai komo ba ya da wannan alkawalin da kuka tsaida. Wace hanya ke ake iya bi domin kariyar dukiya? Sai an bayyana wannan bukatar a wajen kwamitin kula da batun hilaye na garin da cewar kuna son a muku takarda na wuri kaza. Kwamitin tushe na karkara da zaran ya amince ma tambayar zai tambaye ku na ku biya kuɗin da ya washe fa. Kwamitin zai je ya dibi hilin da kansa ya san makwab makwabtan wurin ya kuma kiyasta faɗin hilin sannan ya dawo ya yi wallafar hilin wannan tallar hilin na da mahimmanci sosai ta fusar kariyar hili sai dai kash mutane ba sa yin sa tallatar hilin na ba da damar a gano tun da wuri wasu masu iya kawo kalubalen jayayya da zaran an samu kalubali dole kwamitin zai tsayar da ɗaukar matakin sai bangaren biyu sun fahimci juna kanan ɗaukar matakin a gindaya shi cikin kwana bakwai ake yin shi kwamitin ya je ya gano fuskar hilin da an yi wannan sai kuma a yi fasa fasalin wurin a shimfiɗa aunin fasalin sai a cika takardar daidai yadda fuskar ta bada bangaren biyu su sa hannu kan dukkan takardun har ma takardar karshe da za a tura a harabar komin inda kofokom za ta dibi daidaitan takardun magajin gari ya sa hannu yanzu sai a rawaita takardar kan kundin karkara dada takardar ta zama ta gaskiya wake iya tambayar kariyar dukiya wanda ke da wurin na iya tambayar kariyar 'yancin dukiyarsa ko kuma in ya gadi wurin ne ai sai bayan rasuwar mahaifa ne ake cin gado misali macen da aka arawa gona ko wani lambu tana iya tambayar a mata takardar kariyar wannan yancin saboda a nan yanci ne na a ci moriya haka na bata damar amfani hankali kwance da wannan gonar ko lambun tsawon lokacin da aka bata Madalla masu haure karshen wannan shiri kenan na malicin yau yanzu kuma zan bar ku da Hadiza Hassan Siddigu dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu. a zander. Tare da gaskiya FM lamba 89.5 a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba 200.1 a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba 99. Studio Kalangu.